بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شبوينينا هدو da wannan wata na ramadanu mai albarka hijira dubu ɗaya دا أربعين دا da wanda ya daidai da shi ma hudu watan uku 2025 a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin mai road kusa da kasuwar boro mun shiga suratun safat inda Allah ke cewa aya ta sha ɗaya fastafihim <clears throat> na

العزيز ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يكفي فاستفتهم tambaye su al-istifta kamar neman fatawa amma ana na nufin aifas alhum tambaye su waɗannan kafirai yi musu tambaya ahum ashaddu halkan su suka fi wahalar halitta ahum ashaddu halkan su suka fi tsanani ne da wahala a wajen halitta amman halakana ko kuwa jinsin ababen abin da muka halitta kamar halittar sama da ƙasa shi ya fi wahala ma'anar wannan shine halittar su ta fi wahala ko kuma girman halittun abubuwan da muka halitta da ke gani a duniya su suka fi wahalarwa kamar yadda watan aya ta ce a antum ashaddu halkan amis sama ku ne kuka fi wahalar halitta ne ko sama ce Allah yana tambaya Na ma Allah ya ce da annabi fastaftihim tambaye su ahum ashaddu khalqan su ne masu tsananin wuya wajen halitta amman khalaqana inna khalaqnahum min ɗinin lafi daga wani yambu ko wani tabo kwaɓaɓɓe mai yauki daga nan fa muka halitte su wani lokaci ubangiji yakan yakan kalli asalin ɗan adam inda ya fito daga annabi adamu sai ya yanke masa hukunci da shi cewa kai fata taɓo ne kai ƙasa ce kai yumɓu ne kai ɗin ne wannan an yi la'akari da babansa kenan halaktani min narin wa khalaqtahu min din idan kuma an yi la'akari da zuriya sauran zuriyarsa an halitte su daga nutfa wannan ɗigon ruwa to sai Allah ya ce mun halitte ku daga ɗigon ruwa min nutfatin amshajin naftalihi wannan game da zuriya kenan da aka da annabi ya ce kullukum min adam wa adamu min tura dukkaninku asalinku daga adamu ne adamu kuma ƙasa ne sai zanto asalin ɗan adam ƙasa ce lura da asalin halittar farko sannan daga ruwa ne lura da asalin turiyarsa da suka biyo baya kenan Allah ya